إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه حد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مجين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha uku ga watan jimada akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da ɗari hudu biyu, wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin yakubu avenue daura da galadima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasar tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u يحيى بن شعب النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أجيرون بأنهم كراتون للتابي wannan shine majalisi na 46 man kwana a cikin babu sabri zamu tashi a nawa bugun shafi na goma sha tara hadisi ta namba arba'in da shida inda malam yake cewa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه حديثي دقى أبو هريرة الله يقار يدعى قريسا يجي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي ما إكين الله تيرا دا منشن الله سقارة ثبت أقدش دا آلا ينسى ياتي ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب wannan hadisi wato farko kafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi wannan jumla ta farko a ruwayan imamu muslim kamar yadda zuwa cikin sahihinsa amma nasa ruwayar daga abdullahi dan mas'udin Allah ya kara yadda a gare sa tambaya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara jefa wa sahabbansa yace ma ta'udduna sur'atu fikum me kuke kidayawa a karfi a matsayin wanda ke rinjayen wani a cikinku? kulna abdullahi dan mas'udin Allah ya kara yadda a gare sa yace allazi la tusri'uhu ar-rijal shine wanda maza ba sa iya kada shi saboda ƙarfinsa da jarumtansa da kuma wato mazantakansa wala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa zalika wannan ba shi ake nufi da karfi ba walakinahu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab sai hadisi wato akwai wata ka'ida da malaman usunufiki fiqi suke kira a wajen ilimi na fassaran hadisi wato zuwan hadisi yana da ka'ida guda biyu ibtida'iyun aw sababiyun ko dai haka kurin manzon Allah ya bayani shine ake kira ibtida'iyun ko kuma wani abu ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi ina fata an gane wannan shine ake kira sababiyun wani abu ya faru sai manzon Allah yayi to a wajen nan malaman usulul fiki suke kiransa cewa hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi su haka kurin su suka fi yawa akan wani abu ya faru yayi hadisi suka ce ibtida'iyun su suka fi yawa akan sababiyun amma a wajen malaman ulumul qur'an shi suna kiransa wato nuzulul qur'an suke cewa ibtida'iyun aw sababiyun ko dai haka kurin Allah ya saukar da aya ko kuma wani abu ya faru Allah ya saukar da aya shi ma a cikin qur'ani ayoyin da suka sauka haka kurin ba tare da wani dalili ba su suka fi yawa akan waɗanda wani abu ne ya faru sannan Allah ya saukar da ayoyi a cikin qur'ani wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana daga cikin abin da malaman wato usulul fiqi suke kira wato ibtida'iyun wurudul hadith ibtida'iyun zuwan hadisi haka kurin ba wani abu ya faru ba kamar yadda wani lokaci zaka ga malami yana zaune kawai sai wani fa'ida ya bujiro masa a zuciya sai ce bari ya karawa wato mutane wannan ilimi suka ga yayi bayani kansa ko kuma limami in an yi da sallah kawai ya juyo ya ce na karanta wani hadisi da ya kayatar da ni nake so na karawa mamu wani ilimi a kansa sai ya isar da saƙo ina fata an gane ko ku wani abu ya taɓa masa zuciya ya ƙara mai imani sai ya gaccio shi ma bari ya ƙara wa mamunsa wato wannan ilimi da zai ƙara musu imani wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi wa sahabbai hadisin irbad bin sariya abu naje ce wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da salati ghadatin maw'izatan wajlat minha alqulub wa zarafat minha aluyun ala rajulun minna ya rasulullah ka'annaha maw'izatu muwadda'in fa awsina kaga shi ma bayan sallan asubahi ne kawai manzo Allah ya juyo ya musu karatu ya musu wa'azi sai abin ya taba zukatansu suke ta kuka saboda mai maganar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa cike ke da imani masu sauraro ɗalibansa ne na farko a duniya saboda haka su ma tasirin imaninsa ya shige su suka yi tasiri suka fara kuka wani daga ciki ya ce kai wannan kaman kana mana bankwana ne me za ka yi mana wasiya a kai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa shadidu bisur'ati ba mai tsananin ƙarfi ba ne fadika da kowa innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab mai ƙarfi shine mutumin da yake iya mallakan ransa a lokacin da ya fushi ina fata an gane to menene ake nufi da fushi shine malamai suke cewa al-ghadabu ghalayanu damil qalb li talab al in an ce fushi shine tafarfasa na wato jinin da ke cikin zuciyar ɗan adam don neman martani akan wani abu ai shine ko shi sa kaga hadisin nan gajere ne amma fa'idar da ke ciki yana da ɗimbin yawa su kamar haka na farko yana nuna maka wato mallakan zuciya a lokacin da kai fushi wannan shine ake kira wato bajinta kuma shine ake kira jarumta kuma shine ake kira namiji ba wai a ce kai wani ai zaki ne wani kaza ne shi to giwa ne shi yana kaza ba shi bane shine mutumin da za a kure shi a fusata shi yana da daman da zai iya yin wani abu sai ya danne wannan zuciyar shine ne qazimin al wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin sune masu kame fushin su a lokacin da aka zuciyar ta tafarfasa jinin ya tafarfasa to kaga ne zai tura wa ne fushin ko kwakwalwa kuma sai tura wa gabai aiwatar da abin da zuciya ya kudurta ya kamata yi to a lokacin da zuciya ya tafarfasa ya tura wa kwakwalwa sai ya buɗe tunanin wannan abin me ya kamata ta yi ya haƙuri sai kwakwalwa ya sa ai tunani kenan shi sa ai malaman musulunci suka ƙara wa juna ilimi tsakanin zuciya da kwakwalwa a ina hankali yake imamu an samu ruwaya ɗaya daga imamu ahmad da kuma jahiz al-mu'tazili yake cewa al'aqlu mahalluhu ad-dimam ƙwaƙwalwa inda yake a kwakwalwa to hankali inda yake a ƙwaƙwalwa ne sai ce al'arabu taqul lil aqil wafiru dimag ai laraba suna cewa mutum mai hankali wafiru dimag wai ƙwaƙwalwarsa a cike take wato mai hankali kenan wani ghairi aqilin khafifu dimag wanda ba da hankali sai a ce wane kwakwalwarsa rajabba ce bi ma'ana ba hankali suka ce to wannan alama ce da ke nuna cewa mutum hankalinsa yana kwakwalwa ne dalili na biyu suka ce lau annal buri duriba ala ra'sihi darbatan qawiyya sara majnunan ba za a ɗauki abun duka a daki mutum da ƙarfi a kansa to zai zama mahaukaci suka ce wannan dalili ne ke nuna kwakwalwa shine inda hankali yake ji wannan wata ruwaya daga imamu shafi'i jamhur imamu malik wata ruwaya ta biyu daga imamu ahmad dan hambali da kuma wata ruwaya daga imamu shafi'i da jamhurin malamai suka ce hankali a zuciya take su kuma mai dalilinsu sai suka ce ai Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah madaukake ce afalam yasiru fil ardi wai mutane ba za su yawo a doran kafa ba fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha ya zamana suna da zukata suna hankalta da wannan zukatan kaga sai sai suka ce sai Allah ya ce au azanun yasma'una biha ko kunnuwa suna ji da ita sai Allah ce fa innaha la ta'mal absar wata ba ta magantar da ido walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ata yana magantar da zukata ne wanda ke cikin kiraza suka ce to shi kowace gaba Allah ya ambace ta kuma ya jingina amfanin da take da shi zuwa ga adam saboda haka wannan ya nuna asalin hankali yana zuciya ne to ibnu taymiya da zo kan wannan matsalan a cikin majmu'u fatawa nasa da ya zo bayani akan wannan sai ce kowanne daga cikin waɗannan maganan suna da ƙarfi sai ya ce amma yumkinul jam'u baina al'adilla ya kamata a hada dalilan dunkulalle sai a fitar mai da fa'ida guda daya sai ce kwakwalwa shine addimag mahallu tafkir kwakwalwa shine wurin tunani sai ya ce walƙalbu mahallul kasdu niyya zuciya kuwa shine wurin manufa da niyya saboda haka idan kwakwalwa ya yi tunani sai ya turo wa zuciya zuciya sai ta zama kamar pancreas sai ta tace abin da kwakwalwa ya turo mata to idan zuciya ta tace ta yadda da abin sai ta kudurta shi in ta kudurta shi sai ta tura wa kwakwalwa kwakwalwa shi kuma sai tura wa sauran gabbai sai ta aiwatar ina ba ta an gane kaga shi yasa manzon Allah ya ce ni zuciya ko kaga zuciya kuma kaga a kirji yake kuma ina ne ke samun matsala wajen fushi zuciyar ne jinin da ke gudana ne a ciki yake tafarfasa idan ya tafarfasa to a lokacin ne mutum yake cewa bari ya fansa, ko kuma bari ya ɗau hukunci akan abu kaza ko kuma bari ya yi ramuwar gayya akan wani abu da aka yi masa to anan abinda manzala ke so ya nuna mana karatu shine mai karfi a cikin mu shine mutumin da ke iya mallakar zuciyarsa a maka abu mara kyau a ɓata maka rai a dan ka yi ƙoƙari ka danne zuciyarka wanda zuciyar tana da iko da za ta iya aiwatar da abin da ta raya maka ko? to shi ne ƙarfi nan wato shi ne jarumta da ake so mutum musulmi ya kasance da shi malam ya ce wannan hadisi imamul bukhari imam muslim suka rawai tuta kaga imamun nawawi fiqhun da yasa ya kawo mana wannan hadisi a wannan babin ana magana ne akan hakuri ko kaga anan zaka ce kai baka ga kalman sabru ba shine maganan zaka ce ai baka ga hakuri anan ba kuma ana baban hakuri yake nufi kaga an zo ta'arifin hakuri lugatan hafsun nafs ko ka kame zuciyarka kaga shine kun da sa Imam Nawawi ya zo mana da wannan hadisi a cikin wannan babi haka ce ai babu wata kalma da ke da alaƙa da as ina fata an gane dan akwai ƙa'ida da malaman wato usul fiqi suke fassara hadisi da shi guda biyar kaga na farko shine mantuqun nas na biyu shine dilalatun nas na uku shine isharatun nas na hudu shine mafhumun nas na biyar shi ne iktiba'un nas wa'annan ka'idojin idan hadisi ya zo ko aya na ƙur'ani sai an fito da su a cikin ayar an ɗabba wa'annan ka'idoji sannan ake iya fassara hadisi ko abin nan ba haka ba sai ka zo ka yi wa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hawan kawara abinda manzan Allah ke karantarwa daban kai kuma abinda zaka je kana gaya mutane daban dole sai ka san su haka ba maimakon gyara sai ka yi barna a cikin al'umma Allah ya sa mu dace to imam bukhari ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabul adab babul hazari min al-ghadab li qawlihi ta'ala wal ladina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibuhum yaghfirun qawluhu al ladina yunfiquna fi as-sara'i wad-dharra'i wal kadhimin al-ghayb wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al-muhsinin haka shi ma imam muslim ya rawaito wannan hadisin a cikin sahihinsa kitabul birri wasila wal adab babu fadlu man yamliku nafsahu inda al-ghadab wa bi ayi shay'in yadhhabu al-ghadab abin da ke gusar da fushi kaga yanzu tarbiyyar da malam yake so mu sani shine duk lokacin da aka fusata ka kayi kokari ka mallaki ne wannan zuciyar saboda jinin da ya fara tafarfasa yake tura wa kwakwalwar ka yi kaza to sai ka yi kokari ka tarbiyyatar da zuciyarka akan haka ina fata an gane ka yi kokari ka tarbiyyatar da zuciyarka akan haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba cin bashi a wajen wani ɗan ƙauye. kuma alƙawalin da ke tsakanin sa da wannan dan kauyen ranar Laraba zai biya sa wannan bashin da ya karɓa. Ɗan ƙauye ba ranar Litinin ba ko yana mazala na cikin sa yana zuwa kawai sai ta kuma mazala. sallallahu alaihi wasallam ya cakuma kuma Allah a gaban sahabbansa ba na haƙƙi na ba kai ne ba wani abokinka ko kuma wani wanda ka sa shi ya maka aiki haka ne shi ne mafi sauki ko haka yana can asfalin safilin sai kuma gashi mawadaci ne ka sa shi ya maka aiki a gidanka ko a gonanka ko a wani masana'anta naka ko wani abu dai haka naka akan cewa za ka biya shi shi yana gabawa yana zuwa kawai sai ta kume ka bani kuɗi na me ya kamata ka yi a nan to a nan ne za mu ga wannan hadisin zai yi aiki a kanka ko ba za ka yi aiki da shi ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin haka sai ce mai bani ya ce eh yaushe muka yi alkawali da kai zan biya ka haƙƙinka sai ce ranar laraba sai ce yau wace rana sai ce litinin sai ce ranar ya kai sai ce a'a sai ce kai haƙuri sake ni idan ranar ya kai ba ka ba sai kamun abin da kamun yanzu sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim kami ne ko kai ba wani wallahi zai mai ba baka ne ko a nan da ya karbin shi zai kare ko <laughs> wani kuma zai ce a kama shi ko ya wulakanta shi a tozartar da shi a mai kaza a nan ne ake so a gane karatun da kake saurara ko kake zuwa ya maka amfani ko bai maka amfani ba a nan ne ake so a gane in kai malami ne wani ya zo ya zage ka Allah ya ji kan malam lawal abubakar ba zan manta ba akwai ranar da muna zaune a cikin masallaci don ne diguri rotu ina bayansa ya zauna ka sai inda ke wannan zaman in ya ɗaura wannan kafan sai ya ɗaura wannan akan ta haka ya zauna ya yi haka ya ɗan shi gida bayan la'asar ina bayan shi ya sa wannan faran rigar nan nasa mai ɗan faɗin na haka ya zauna da rawanin safara ya zauna ya yi haka sai wani ya zo ya same shi ba na jin ne yake gaya masa amma ina bayansa sai yake ce masa ya yi masa magana ya masa magana ya masa magana ina gani tambaya ce fatawa ya masa sai malam lawal abubakar Allah ji kansa da rahama sai ce ban sani ba ka je ka gaya musu ka kure ni <laughs> kaga ban san da ya gaya masa ba sai ce ban sani ba ka je ka gaya musu ka kure ni kaga ba wani maganan fusata ka san wani lokaci sukan jefa mai magana ka kure to kaga muhallin shahid a ciki kaga bai fushi ba wanda ya haife shi ya haifi wannan da yake mai tambaya amma ka bi amsan da ya gaya mai ban sani ka je ka gaya musu kakuri ne ba shi ke nan ba an dama ko ina fata an gani to kaga wannan ababen tarbiyya kenan kai a matsayinka na malami za ka yi ta ganin abubuwa iri-iri a wajen mutane to dole musamman bai karantarwa sai ka tarbiyya da zuciyarka kan hakuri za a maka wa'ansu tambayoyi dan a fusata ka kai kai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah baya taba fushi Allah ya jikan malam Abubakar Mahmud Gumi Ya rahama yana cikin karatu wani yace malam ka kafirta ko malam yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah yace na dawo yace yace to mu je gaba shike na wuce wajen ko ina fata an gane kaga wannan kaga ana so a kure ka ko ana so a fusata ka to kai ana so ka zama mutum mai haƙuri ka yi ƙoƙari ka danne zuciyar yana fata an gane kaga wannan babi wato babi ne wanda idan malami zai ɗabbaka wannan ina fata an gane to zai zauna lafiya shi sa musamman malaman usulul fiqh suka buɗe babi babul mufti wal mustafi. babun shi ne bada fatawa kai kuma ne tambaya kai abin da ake so a tarbiyyar da kanka saboda Allah ce wa amma sa'ila fala tanhar maroki sawa'un kuɗi ya zo roka ko tambaya ya zo yi ko kamancin haka kada ka tsawatar masa kai ka tarbiyyar da kanka duk yadda mutum ya ya maka tambaya ko da maganan banza ce kai ka amsa masa da mafi kyawu saboda kowa na bada abin da ke tattare da shi ne ina fata an gane to in mutum ya maka tambaya kai kuma sai kai kokari ka bashi wanda zai yi daidai da shi ina fata an gane to wannan babi ne a babin karantarwa wanda yake da wahala ina fata an gane to dole sai mutum ya yi kokari ya tarbiyyatar da kansa akai Allah ya kuma dace malam yace wasur'atu abinda ake nufi da sur'a dhammi sad sadun din yana da dhamma wa fathin ra ra'un din yana da fatha wa asluhu inda la'arab ya yace asalinsa a wajen larabawa man yasra'u nasa nas Shi shine mutumin da ke kada mutane da yawa duk lokacin da aka zo in ya dauki wannan kif zai kifa shi in ya dauki wannan kif zai buga shi to wannan shine ake kira sur'a ina fata an gane kaman yau ce wrestling kenan ko ina fata an gane wannan ma'anar kenan wannan yana nuna maka jawami'ul kalim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dunkule mai kalmomi zai faɗo an su kalmomi ta aitattu amma in aka ce za a yi sharhin su sai ya ɗauki wato babi mai tsawo haka shi sa Imam Sa'adi a cikin littafinsa Qawaidul Hisan almuta'alliqa bi tafsir alquran ƙa'ida na saba'in da ɗaya na ƙarshe a cikin littafin sai ya kawo akan cewa alfazul qur'an lafuzza na qur'ani yana cike da mustamilun li jawami'il kalim yace ya ƙunshi dunkulallun kalmomi shi sa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ibn qayyim al-jawziya ya fassara ta a mujalladi uku wannan kawai gabar iyaka na abudu wa iyaka Sa'in volume uku kowane volume guda ɗaya ya kunshi shafi 300 da yan kai fata an gane saboda ka san dunkulalle ibn eh, taymiya a cikin muqaddimatu fi tafsir yake cewa duk lokacin da malami ya zo tafsirin aya aka samu aya ɗaya ta kunshi ma'anoni sama da ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma to wajibinka ne in ka zo fassara wannan ayar ka tsaya kanta ka zo da wa'annan ma'anonin guda goma saboda dukansu Allah ke nufi ba guda ɗaya ba ciki wannan shine dalilin da yasa zaka ga wani lokaci ana tafsiri wasu za su tsaya su ɗauki lokaci suna bayani saboda irin wannan ayar ta ƙunshi wannan ina fata an gane to saboda ya ce wannan amana ce ta ilimi idan malami ya zo ko ɗalibin ilimi ya zo karanta ta sai ya zo ya yi wannan bayani kaga wanda ya san wa'annan ka'idojin ba ɗaya ba da wanda bai san su ba ina fata an gane zai kawo zai hau kansu ne ta tafiya ba ruwansa kalma guda ɗaya ce amma za ta zo maka da ma'ana daban-daban a cikin ƙur'ani misali kalman balal duk wanda ya san kalman balal ne ya santa akai wata ko? kaga ɗai kenan ɗaya daga cikin ma'anarta tana zuwa da ma'anan soyayya eh wallahi innaka lafi dhalalika alqadim ay hubbuka alqadim li yusuf kaga ɗaya kenan ko biyu ina fata an gane yana zuwa da ma'anan rashin sani abdalal yana zuwa da ma'anan rashin sani wa wajadaka dhalan fahada mun same ka baka sani ba sai muka sanar da kai kaga nawa kenan uku yana zuwa da ma'anan kuskure fa'altuha idan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum fa خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني al المسلمين Haka Annabi Musa يتي فألتها إذن lokacin da fir'auna yake mai gori kai ne ka zauna a gidanmu ba kana yaro muka tarbiyyatar da kai ka ci abincin gidana kan abin kabori favori sarautan gidana sai kuma wa fa'alta fa'alata kallaki fa'alta kai kai ka aikan nan naka da kai wato kashe wannan mutumin da yi sai ce fa'altu ha'izan. na aikata wannan wa ana min ad ina daga cikin ai al ina daga cikin wanda suke kuskure fafarartu minkum sai na guje muku lamma khiftukum lokacin da naji tsoron za ku iya min wani abu fa wahaba li rabbi hukman a lokacin da na gudu sai ubangiji na yi min kyauta na annabta shine na hukunci waje ja'alani min al-muslimin ya sanya ni daga cikin manzanni batilka ni'matu tamunnuha alayya an abbata bani isra'il wannan ni'imar da kai dan na taso a gidanka shine kake mun gori ka wahalar da banu isra'ila ka mai da su bayi ina fata an gane kaga wannan kenan ko sai ghairul maghdubi alaihim wala kaga yazo da ma'anan ne hata kenan to kuma yana zuwa akan shirka kalman dalal yana zuwa da ma'anan shirka ina fata an gane shine yake cewa Allah madaukaki a cikin suratul ahzab da yake magana akan wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم سيتمي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ina fata an gani. to haka in ka dinga shiga qur'ani haka to haka shi ma a hadisai haka zaka ta irin wa'annan abubuwan kalma guda daya za ta zo daban-daban kaga kalmar itiya ta zo a cikin farkon suratul kafi a maryam ko kuma ta zo a ƙarshe wanda ta zo itiyan a farko ba shi bane ma'anar itiya a ƙarshen sura to haka zaka gansu shi san haka zo wannan babu zaka ga za a yi bayani saboda mutane su fahimci wannan shi sa imamu ibnu asir ya sa nihaya fi gharib alhadith kalmomin da kake gani a hadisai sun sha daban fa da na larabci shi sa ka ga wani lokaci mutane za su dinga yin hawan karuwa hawara a wajen fassara hadisi akwai kamus na larabci na hadisi akwai na larabci saboda a nan shi kuma malamin hadisi ne dukkan hadisan duniyan nan da ka sani akwai kalmomin da suka zo a wannan hadisin ga kalma amma a wancan hadisin kuma kalman ta zo amma ba ita take nufi ba ya sha ma'anarta ya sha daban da na wancan ya sha daban da na wancan sai wanda malami jimin malamin ya tattaro wa'annan sai musu kamus sai musu kamus hadisin duniya da ake so sai mai da shi mazi kana so kalman kai ka fi shi bi za ka ga ga ma'anarta kuma zai kawo maka hadisai in sun kai guda talatin zai kawo maka hadisan duka guda talatin kuma zai kawo ma ma'anan kowanne a wannan hadisin ma'anarta kaza ne a wannan hadisin ma'anarta kaza ne to wanda ya karanta wa'annan matsalolin da wanda bai karanta ba za su zama daya a wajen bayani za su taba zama iri daya kaga to shine bambanci ina fata an gani Allah ya sa mu dace sai malam yace wa an Sulaiman بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجلان يتسابان وأهدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه حديثي دقى سليمان بن سرد قال يقار يدعى جليسا قال يشي كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ناكسا شيء أكوني tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jumla ce haliya yana faɗin halin da ya zauna a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman ilimi shi ma kansa malamai sun yi babi a hadisin jibrilu hadisin bukhari da muslim hadisin sayyidina umar yaya ɗalibin ilimi ya kamata ya zauna a gaban malaminsa in yana karantar da shi shine sai suka kawo hadisin zaman da mala'ika jibrilu yayi a gaban wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada gwiwowinsa tare da wa gwiwowin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan zama na Shi shine irin zaman da malam Ibrahim yayi ina fata an gane sai ya hada cinyan hannunsa akan cinyarsa. ina fata an gane sai suka ce to wannan yana daga cikin ladabi tunda ya zo ne a matsayin wa malami shi kuma manzan Allah shi ma irin wannan zaman ya yi yanzu a wannan hadisin manzan Allah bai ɗalibin ko waye malamin mala'ika jibrilu amma su sahabbai ba su san mala'ika jibrilu ba ne a gaban manzan Allah ina fata an gane kaga wannan jumla ce haliya yace wa rajulani yatasabani mutane biyu alhali ga mutane biyu suna zagin juna sahabbai mutane ne kamar yadda mu ma mutane ne ko suna kuskure kamar yadda mu ma muke kuskure amma Allah ya kare kurakuransu suna da karanci ididdigaggu ne a cikin rayuwarsu gabaki da suka tare da manzan Allah idan aka kwatanta ni da kai ina fata an gane to mutane ne suna fushi yadda kowa ke fushi saboda ɗabi'a ta mutane ne a jikinsu sai aka samu mutane biyu suna zage-zage wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu ɗaya daga cikinsu fuskansa ya yi jawur wannan siffar farin mutum kenan farin mutum idan ran shi ya ɓaci za ta gane kanan shi ya canza ya kada wannan inda ake gane fushin farin mutum kenan baki ba <laughs> ya da gani a fuska eh, za ka gan shi ya kumbura hmm. a nan ne ake ganewa to amma fari ko da ya yi ƙoƙarin danne fushin kana kallon fuskarsa zaka gane zaka ga kalan shi ya canza saboda asali yana da alaƙa da tafarfasan jinin da ke cikin zuciya in ya tafasa kaga kowace gaba a jikinka akwai jijiya da ta zo zuwa zuciya gare ta shi sa dole sai ya sai ya nuna a jikinsa saboda farin mutum ne ina fata an gane to daya daga ciki sai fuskansa ya kada wantafakhat audajuhu jijiyarsa makasa wannan jijiyar ita ce makasa audaj ina fata an gani. suka kukumbura alaman mai shi kenan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka duba manzo Allah na wurin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la a'lamu kalimatan ni dinnan sallallahu alaihi wasallam na san kalmar da lauƙalaha da zai faɗe ta shi wannan wanda fuskarsa ya kaɗa Jijiyo wuyansa suka tashi la zahaba anhu ma yajid wannan abin da yake ji zai bushe masa law qala da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shedan jefewa ko inan ne wanda Allah ya nisantar da shi daga ramarsa la zahaba anhu ma yajid wannan abin da yake ji na fusata zai buse masa faƙalu lahu sai wa'annan sahabban sai suka kema shi wannan wanda fuskansa ya kada jijiyoyin wuyansa suka tashi sai suka ce innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim nemi tsarin Allah daga shedan abin jefiya ko tsinanne wanda aka jefe shi sai ce a zunnu an ne shaifa yanzu kana tunanin nima ma shaifani ne shi abin da ya gaya musu kenan abin da tsalan ko a nan fikihun wanda ke cikin wannan hadisi shine imamu ibn qayyim al-jawziya da zo a cikin alfawa'id ina fata an gane da yake bayani daga cikin mashigar shedan a jikin ɗan adam ya ce wannan hadifi. yana raddi ga mu'tazila na farko kenan a baban akida cikin hadisin na farko raddi ne ga mu'tazila saboda mu'tazila sun ce aljani baya shiga jikin ɗan adam saboda haka duk hadisan da suka zo kan aljani na shiga jikin ɗan adam suka ce khabaru ahad ne khabaru ahad shine ka'idar da su suka kirkiro ta shine hadisi ko dai kasance gharib ko dai kasance aziz ko ya kasance mashhur shine hadisin da aka samu wajen mutum ɗaya daga cikin sahabbai shine gharib hadisin da aka samo shi wajen mutane biyu shine aziz marwihi ne. ina fata an gane shi kuma mashhur talata wa ma abin da aka rawaito daga mutane uku zuwa sama suka ce to wannan hadisin ba za a aiki da shi a babin akida ba saboda haka ƙarya ne aljani baya shiga jikin ɗan adam ina fata an gane saboda asalin maganar mu'tazila aqida ce ta falsafa yunaniya asalinta sun ɗauko ta ne daga philosophers na yunan in an ce yunan su ne greek wanda suke ce musu greek oikos wanda asalinsu kaga wanda suke kira father of sciences shine wa socrates wanda shi ma daga garin ya fito wanda a yau ya faɗa fada da sibuniya ina fata an gane to su ba su yadda da wannan ba saboda su suna amfani ne da kwakwalwa duk abin ya ci karo da kwakwalwa a su a watsar da shi saboda haka su ba su yadda ba shi sa a babin likitanci za ka ga ba su yadda da wannan ba sai wanda ke musulmi wanda imani da sunna ya shige shi shine zai maka yadda cewa aljani na shiga dan adam sun sa mai wani suna daban a fagen ilimin kuma ba su da maganin ina ba ta an gane ibn qayyim yace to mashigar da aljani yake shiga jikin adam guda hudu ne na farko ga wannan hadisi wanda yana daga ciki da manzo Allah ya ce ya nemi tsari daga shedan kaga shedan ke zuwa jikin bututun zuciyarsa ai shi sa manzo Allah ya ce inna fil jasadi mubugha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb a jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru gangan jiki ya gyaru in ta lalace gangan jiki ya lalace sai ce wannan tsokar ba komai ba ce face zuciya to nan ne shedan butu shedan yake zuwa ya saka maka ababai yawa, ya sa maka girman kai ya sa ma jiji da kai ya sa maka rena mutane ya sa maka abubuwa da yawa to shedan a wannan gaban yake amfani a nan zuciyar yake tabawa sai ya sa maka abin nan lokacin da ka fusata jikinka ya ce ƙofofin jikinmu ɗinnan muna da ƙofofi a jikinmu yana buɗewa a lokacin in akwai shedan sai ya shiga sai ya sarrafa ta shi sa wani lokaci za ka ga in mutum ya fusata in yi wani abu bayan ya sauka in ce ka ga, ya yi zai ce wallahi bai yi ba saboda shedan ne ya anjiza shi ya sa shi wannan abun, daga ba sai dawa yana dama shi sa ake so yi kokari ka ne zuciyarka duk lokacin da aka fusata ka ko kuma kai fushi kaga ɗaya kenan mashiga ta biyu shine sai yace ce Allah idan mutum ya sabawa Allah a lokacin da akwai aljani yana da dama da zai ke shiga jikinsa shi sa zaka zama mazanaci kaman gwanda kai gwanda ma yafi eh, kaman gwanda yake kaga ko allura ka sake wa gwanda za ta tsaya sak to haka yake mazanaci saboda duk wani kariya na ubangiji ya riga ya rasa su ina fata an gane haka kuma mai sabawa ubangiji in akwai aljani a daidai wajen zai shiga jikinsa zai shiga na uku shine sha'awa shi sa maza Allah ce duk lokacin da ya zo wa iyalansa ya ce bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana yace to in Allah ya kaddara ɗa a wannan tarawan to yaron nan har abada shi ɗan aljani zai samu tasiri a kansa ba kaga na uku kenan sannan na hudu shine firgita shi sa baka ga yawanci matsafa sun fi amfani da ababen da zai firgita mutum in aka tura mutum aljani sai a nuna mai wani abin da zai fasata shi yana tsorata sai a nuna mai abin da zai tsorata shi yana tsorata sai ka ji an ce tana ganin abu ne da ta tsorata shi kenan aljanun ta ya tashi to saboda a lokacin da aljanu ke amfani da dama su shiga jikin dan adam kenan ina fata an gane kamar wani bawan Allah ɗalibinmu ne yake gaya min an tura shi aiki babba ne sai ya ce a ofis ɗinsa a irin asirin da ake masa ana ta mai to yayi addu'o'i dan na ce mai in ya shiga ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaqa su bakwai an yi ya ce malam yana zaune sai ga maciji a cikin ofis ɗinsa sai zo zuyi ya ta tafiya baya ganin sa saboda yayi azkar khuruj min al-manzil kuma ya shigo ofis baya gani ya ce satin da na dawo gida a nan garin kaduna fa yana birnin gwari ne saboda sun haɗa kai an ce sai ya dinga kaza kaza ya ce shi bai yadda ba karshe ya ce ranar da aka mun wanki ya ce mana aka shanya min ya ce matata ta zo min ta ce min an yanki wani gaba a jikin rigana ya ce ta nuna min sai na ce ta ajiye rigan ya ce sai ta ajiye rigan sai na ce ta ninke ta sa shi a cikin wardrobe ya ce ina shiga ofis ranar monday ya ce malam wallahi sai na ga ga macijin nan da wannan yankin riga na da aka yanki kan hancinsa wato in ya shigo ofis baya ganinsa bari a sa mai rigan a jiki zai dinga pasivin ɗin kamshinsa sai ya dinga bin wurin har ya zo ya sare shi ya ce malam ina ganin macijin kawai sai mai kabbara na jira shi sai mace kaga bai tsorata ba ko kaga maza kenan <laughs> inda wani ne ya baza ihu <laughs> sai kowa ya shigo ya ce sai macijin ya baki ina fata an gane Allah ya samu dace to shi an yana shiga jikin dan adam yana amfani da irin wannan dama da cutar da dan adam to shi sai manzo Allah ce in kai fushi ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ka san wani lokaci iyalai sukan kunna mutum aka kunna ka aka hada maka zafi aka hada maka zafi ka ji kayi ka tafi ɗari ka fara uzu billahi min shaitan rajim dan ka zo ka dawo kana akramaka Allah ai ya hukuncin saki a cikin fushi amma ka mutane suke ko yawa sai ka fara uzu billahi min shaitan rajim dan ka koma kana me hukuncin saki a cikin fushi wa yake kai ina fata an gane ka fara a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim in kana a zaune ne a tsaye ne ka zauna je kai alwala saboda ai tafarfasa ne na zuciya ko Ko in kai alwala zai sanya ka ko kuma ka bar gidan ina fata an gane hawa hawa ne to saboda haka wa'annan hanyoyi su ne fushi yake asiri a cikin ɗan adam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan sahabi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka malam sai ya ce muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa cikin Kitabul Adab babu sifatu iblis wa junuduhu haka Imam al-Bukhari ya kawo shi sifan iblis da rundunansa na aljanu sannan imam muslim a cikin kitabul birri wasila sila wal adab babu fadli ma yamliku nafsahu inda al ghadab wannan haka imamu muslim shi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin babi shi mun koro karatu sai dai lokaci ya mana halinsa in Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu tashi a hadisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu dasa aya anan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la na'am za mu ba da dama in akwai tambaya a cikin karatunmu in kuma babu insha za mu tafi a sai mu yi sallah wa hmm. na'am na'am na'am A'a shi baya cikin mala'iku shi asalinsa aljani ina fata an gane sai dai yana zaune tare da mala'iku a aljanna amma shi Allah bai taɓa halittarsa a matsayin mala'ika ba kamar yadda wasu cikin malaman tafsiri suke cewa wai asalinsa mala'ika ne daga baya ya zama aljani a'a Allah ce wa izina lil mala'ikati tuli adama ga an tada mala'iku ko fasajadu illa iblisa kana minal jinni ba ga magana ya fito ba wato lam yakun minal mala'ika ba mala'ika bane shi Allah da kansa yace ya kasance cikin aljanu kaga wannan a cikin suratul kafi kenan amma in ka koma cikin suratul ah, araf Allah sai fito da siffansa a fili yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi shedan danjinsa aljanu suna ganin ku yanda ku ba ku ganin su haka Allah ya gama magana ina ba ta ne shi ba mala'ika ba ne aljani ne saboda shi an halice shi daga wuta kaga da kansa ya fito da maganar halakta ni min narin wa halakta hu min tin ka halice ni daga wuta shi kuma ka halice shi daga yumbu kaga ya nuna kenan annabi adam yumbu shi kuma wa shi kuma shedan ta ne da wuta wa khalaqal janna min marijin min nar su kuma mala'ika min nurin haka manzo Allah ce su kuma mala'iku an halice su da haske kaga haske da wuta kaga ba zai zama ɗaya ba shi yasa ai mala'iku suke da karfin bala'i saboda duk abu da haske ai ko karfin da yake da shi ko beyond limitation kamar yadda turawa suke cewa indomitable something that you cannot defeat to haka yake haka haske yake saboda mala'iku Allah ya halice su da haske saboda haka ba sa bendin shi sa ba sa bendin a surar da Allah ya yi su ba sa bendin duk abin da aka ce tafiya sirri saboda haske haka yake ko a wajen malaman da wato kimiyya na physics ko in aka zo wannan babin haka yake ina fata an gane amma shi wuta da yumbu kaga akwai akwai abin nan shi sa kake gani da mu da aljanu muna sabawa Allah saboda akwai sinadarin da zai samu iya saba wa Allah a cikin halittar shi annabi adam ayyun uku Allah ya amfani da shi akwai baki akwai fari akwai ja Allah ya kwaba su da hannunsa sannan ya sassaka annabi adam ya busa masa rai shi ta a cikin tsatsansa aka samu farare su ne turawa a cikin tsatsansa aka samu jajaye laraba da Indiyan, da da kuma chinese da makamancin haka ko ina fata an gani, sannan aka samu iri na da irin ga. ina fata an gani kaga wannan kenan shi kuma abu huraira ya taba kama shedan da hannu abu huraira ya taba kama shedan da hannu shedan da iblis wanda Allah ya kado shi daga aljanna abu huraira ya taba kama shi saboda manzo Allah ya bashi gadin zakkan kono sai ga wani mutumi kawai ya fito da abinci sai damke shi sai ce da Allah ka yi hakuri wallahi talauci ne mun kanta iyalai na sun min yawa yara da yawa ba ni da abincin da zan ci kuma cikin azumi ne Ya ce Abu na ce sai na tausaya masa saboda halin da ya faɗi sai na kyale shi gari na wayewa a bayan sallah asuba manzo Allah ya kalla Abu ne ce ina abokin ka na jiya sai ce ai ya ce mun ba zai dawo ba sai manzo Allah ce ƙarya ne zai dawo yace da na ji ya ce zai dawo na sa ido ya ce ina da yakinin zai dawo kawai sai gashi ya ƙara dawowa sai na damke shi a kwana na biyu ya ƙara gaya min wallahi talauci ne masa kanta iyalai sun masa yawa ga yara ga abin nan ba abinci ce sai na tausaya masa sai na kyale shi ya ce da gari ya waye manzala ce min ina kaman kanajiya Ya ce haya ma alkawali ba zai dawo ya ce karya ne zai dawo da ce tun da manzala ce zai dawo na tabbata zai dawo a na ukun ya ce da na damke shi na ce to yau fakashinka ya bushe ya ce na ɗaga maka kafa a na farko na ɗaga maka a na biyu to fa na ukun nan sai fa na kai ka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi shedan ne akwai kwanya sai ya ce mai bari ba ka ba ka wani sirri ba Abu Hurairah kuma akwai kwaɗayin san alkhairi yace sirrin me yace ayatul kursiyyu to ya ji romo ya ji gara ya ce idza awaita ila firashika in ka tafi makwancinka ka wadda'ata wudu'aka lis-salat kai alwalat irin alwalat sallah faqra ayatul kursi ka karanta ayatul kursi fa innahu lam yadhal min Allah alayka hafizun hatta tusbiha ba za ka bushe ba za ka samu gadi da Allah Allah zai turo mala'ika yana gada ka hagari ya waye wala yaqrubuka ash-shaytan babu wani aljani ko shaytanin da ya isa ya kusanci kusanci kaga ya faɗi guba a kan karan kansa ko shi kenan abu wure da yana jin wannan gara kasan sai ya kyale shi gari na wayewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi ce eh sai ce ya gaya maka ya ce ga abin da ya gaya min kaza kaza kaza manzan Allah ce sadakaka wa huwa kadhubin abin da ya gaya ma gaskiya ne amma makareci ne kaga dan makareci ne sa ya faɗi gaskiya an ce ba za a karba ba ko sai manzo Allah ya ce atadri man tukhatibi ya Abu Hurairah ka san da wa kake magana منذ ثلاثة أيام الماضية دري أكون نند سكشو كاسن دوا كيكي مدنا سيتي الله ورسوله أعلم هذا من ذا سوسك كني سي من ذا إنك تخاطب إبليس وأنا متمن لك كما إبليس لي kaga Abu Huraira ga Iblis to da wannan siffar mala'ika Jibrilu sahabai sun san shi saboda yana zuwa da siffan wani sahabi kuma Dihyatul kalbi. duk lokacin da aka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce waye kuka gani sai su ce mun gadi hiyar kalbi sai manzan Allah ce ina malaika jibril ne yana zuwa da siffan wannan sahabin wurin manzan Allah kaga wannan sabi ai akwai daraja ko ha inda irin wasu ne a yanzu ka ji a ce to a zo a dinga ajiye kuɗi kawai eh eh haka ne lafiya lau shi kawai gaba ta kai shi ina fata an gane eh suna ganin su shi suna ganin cewa dihiyatul kalbi ne sai sun kuma magana sai manzala ce sai ya ce a'a malaika jibril ne yana zuwa da siffin wannan sahabi to kaga inda irin mutanen yau ne wani ma zai zo da wajen ka zai ce ni ne malaika jibril kawo kaza Allah yadda mutane cuta ya cika zukatan mutane a yau ko wa walidin wa ma walada ne ina fata an gane wato kullum in muka zauna sai ka ga mai ta zagin shugabanninmu kaza kaza ne wallahi idan ka ɗaura mu a faifai wallahi har wani shugaban wallahi har wani shugaban don idan aka haɗa ka sanin mutum sai ka haɗa shi da kuɗi yanzu aka gane waye shi yana haɗa shi da kuɗi ba malami ba ba ɗalibin ilimi ba ba shugaba ba ba mabiyi ba ba talaka ba ba mai kuɗi ba kowaye ka haɗa shi da kuɗi sannan za ka san waye shi amma mun zauna mu zagiwa ne mu zagiwa ne mu zagiwa ne ga munan muna da laifi amma ba ma kallon namu na je nan poli na je ina musu lecture a gaban lecture sai nake musu akan lecture din environmental influence ne to sai nake magana saboda ɗalibi akan cewa to ni sai nake musu bana shakka kana ɗalibi ka sace ansa ko office ka baka sai ka sace haka na gaya musu sai na ce musu saboda ai a haka abin yake farawa sai na ce musu to ni abin takeici na ce mu lokacin da ma ba wai mun shekarun ya ja bane sosai na ce na tuna lokacin da muke wayek na ce muna wayek ranar da muke wayek na ce muna mathematics ko tarinya a gifina na ce ta iya mathematics number one daman 10 christians ne ake cewa kai an sami na ce wallahi yarinyar nan da ta ɗauki number one sai da ta dire 10 kawai karatu rubutu ne na ce ni tana gefe na ni ina rubuta na ce na san a b ban sani ba na san a b ban sani ba sai in tsallake sai in koma c na ce zuciya na na ce my heart was just bleeding how could a lady better than I do na ce for me to look at her work I rather fail na ce that will make me strike in the next coming examination to fight uh, to pass my examination na ce regardless of that I was able to pass my examination sai hall din ya kiɗi ne da ihu a holi yo a gojon kalan sai shi wa now. waiting abin da kai ci ɗalibai ne ba, a mss ne ba wannan a gaban rector a gaban rector abin da kai sai na ce to yanzu wai irin wa'annan ne fa in sun gama za a ba su offices ko me kake tsammani tsakani da Allah akwai matsala ko babu amma mun zauna kullum kana gida kana zagin shugaba ka hau social media ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza kai abin nan ko ka ce an fusata ka ga a nan ne karatu zai amfani ka rike zuciyarki da makamancin haka ina fata an gane Allah ya mu dace na'am nan sai mu kwana a nan insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk